Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta lahadi da fatan an waye gari cikin koshin lafiya gari jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau ban su kuma muna tafi da shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na shiryar alkur'ani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

za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475. Za kuma iya kama radiyon mu Hausa VOH kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. Ƙungiyar ƙasashen musulmi ta OIC na taro kan batun Afghanistan. kasashen turai na kara tsaurara matakai domin yaƙi da nau'in cutar corona na omicron an kammala taron turkiya da afirka inda bangarorin suka mai da hankali kan batun tsaro da kuma tattalin arziki tun ga labaran kamar da za su zo muku ministan harkokin wajen iran ya isa islamabad domin halartar taron gaggawa na ministocin harkokin waje na kasashe mambobin ƙungiyar kasashen musulmi kan afghanistan taron na yau lahadi zai tattauna halin da ake ciki na jin kai a afghanistan a islamabad baya ga ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar ta oic wakilan dindindin na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da bankin duniya da asusun lamani na duniya za su halarci taron da pakistan ta shirya ministan harkokin wajen pakistan sha mahmud ƙureshi ya bayyana cewa amurka rasha china da kuma tarayyar turai za su aika da wakilansu na musamman kan afghanistan zuwa taron na yini guda ministan harkokin wajen afghanistan amir han mutaki wanda kungiyar taliban ta naɗa shi shi ma zai halarci taron mataimakin shugaban tawagar pakistan a iran ali ansar zaidi ya shaida wa tashar plus tv ta iran cewa taron na da nufin nuna goyon baya ga al'ummar afghanistan ya karar cewa dole ne mu taka rawar da za mu taka wajen shawo kan lamarin da kuma kyautata halin da mutanen afghanistan ke ciki musamman ta fuskar karancin abinci da matsugunai da durkushewar tattalin arziki an kammala taron afirka karo na uku da ya gudana a ranar asabar inda wakilai da kasashen afirka kimanin arba'in suka halarci taron sanarwar bayan taron ta ce an sanya hannu kan manyan ayyuka da za a cimma a cikin shekaru masu zuwa da suka hada da karfafa zaman lafiya da tsaro gine-gine kasuwanci ilimi da dai sauransu za a aiwatar da ayyukan a tsakanin shekarun 2022 zuwa 2026 inda turkiya za ta karfafa kasuwanci da afirka shugaban kwamitin tsaro da zaman lafiya na afirka musa faki muhammad ya bayyana a yayin taron cewa sun kwashe tsawon shekaru goma suna neman tallafi daga kwamitin tsaro amma ba su samu wani abu daga tallafin majalisar ɗinkin duniya ba shi kuwa shugaba na kungiyar tarar afirka na wannan karo kana kuma shugaban jamhuriyar demokradiyyar congo felix sekedi bukatar zuba jari ya yi a nahiyar ta afirka to labaran na zuwa muku ne daga rediyo hausa voh kasashen turai da dama na ci gaba da tsoron matakai na hanawa ko takaita bukukuwan karshen shekara a duk lokacin da sabon nau'in cutar corona na omicron ke yaduwa cikin sauri a nahiyar faransa da olin na daga cikin kasashen turan da suka sanar daukar irin waɗannan matakan firaministan faransa jean castex ya ce nau'in cutar corona na omicron na bazuwa a turai tamkar wutar daji abin da yasa aka hana bukukuwan ranar sabuwar shekara a birnin paris ya ce akwai alamu zai zama nau'in cutar mafi bazuwa a faransa haka kuma kasashen turai da dama sun tsorar matakan shiga burtaniya inda nau'in na omicron ya fi yaduwa a duka nahiyar a ireland ma hukumomi sun ce za a dinga rufe gidajen cin abinci daga karfe 8 na dare za a kuma rage adadin mutanen da ke shiga kallon wasanni hukumomi a habasha sun bayyana cewa dakarun gwamnatin kasar na ci gaba da samun nasarar kwace garuruwa daga hannun 'yan fafutukar ware na tigray a yankin amhara ko a kwanakin baya ma dai gwamnatin addis ababa ta sanar da kwace wasu garuruwa a yankin a faɗin da take da 'yan tawayen na tigray ministan watsa labarai na kasar lagos tulu ya shida wa manema labarai a ranar asabar cewa an sake kwace garuruwa na waldiya da kobo waɗanda garuruwa ne masu muhimmanci a baya bayan nan dai mayakan na tigray ba su cika mai da martani ba kan irin wannan ikirar na gwamnatin ta addis ababa sai dai a can baya sun bayyana cewa suna wasu sauye-sauye a tsarin su palestino ta yi maraba da kuri'ar da majalisar ɗinkin duniya ta kaɗa na amincewa da wani kudiri da ke tabbatar da 'yancin cin gashin kai ga al'ummar palestino amincewa da kudirin wani martanin duniya ne kan isra'ila game da laifukan da take aikatawa ga al'ummar palestino in ji ministan harkokin wajen palestino riyad almaliki kimanin kasashe 168 ne suka kada kuri'ar amincewa da kudirin na ranar alhamis sai dai amurka da isra'ila sun ki amincewa da kudirin yayin da wasu kasashe goma suka kauracewa kada tasu kuri'a palestino ta kuma buƙaci kasashen duniya da su ci gaba tallafa tallafawa al'ummar Falastinu game da 'yancinsu na cin gashin kai ciki har da kafa kasa mai cin gashin kanta. To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gashe da Hassan Barka dauke da labaran duniya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su, inda za mu fara da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyarmu a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi wannan yanki na yammacin Asiya wato gabas ta tsakiya. To a yau za mu dubi ne a kan halin da ake ciki na yaƙi a yankin ma'arib na ƙasar Yemen. Za mu ga irin nasarorin da sojojin ƙasar ta Yemen suke samu. Yayin da ƙasar Saudiya take jagoranta yaƙin take samun koma baya. Da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai kasance daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. sa. a daidai wannan lokacin da yakin kasar yaman ya shiga shekara ta bakwai da fara yin shi fada ya tsananta a yankin gundumar ma'arib mai matukar muhimmanci da kuma tattalin arziki a wani rahoto da tashar talabijin ɗin almayadin ta fitar ta bayyana cewa sojojin da saudiya take goya wa baya da ke ƙarƙashin hadi abdul mansur masu yawan gaske ne suka halaka yayin da wani adadi nasu mai yawa ya jikata a ranar asabar da ta gabata sojojin ƙasar taiman da kuma dakarun sa kai na ansarullah sun shimfiɗa ikonsu a kan jerin tsaunukan balak da suke yankin arewa maso kudancin ma'arib har ila yau ana ci gaba da yin ba ta kashi a yankin kudu da gabashin wannan gunduma. kuma duk da cewa jiragen sama na yaƙi na saudiya suna kai hare-hare domin taimakawa sojojin hadi amma kuma su ne ke samun koma baya da yin asara a fagen yaƙi yayin da mayakan yaman da suka hada da dakarun saka suke samun nasara to nasarar bayanan da da sojojin halattacciyar gwamnatin yaman da take da matsuguni a sana'a ta samu shine na kwace iko da yankin jerin duwatsun nan na bal wanda da wanda ɗaya ne daga cikin yankuna masu muhimmanci a yankin na ma'arif wata majiyar soja ta shaida wa tashar talabijin ɗin almayadin cewa an 'yanto da wannan yankin wanda yake a gefen birnin na ma'arif majiyar ta ƙara da cewa batu ne na wasu 'yan kwanaki kaɗan kafin sojan yaman ɗin da kuma dakarun sa kai su 'yantar da dukkanin birnin na ma'arif har ila yau majiyar sojan ta kirayi waɗanda suke faɗa da ita da su ajiye makamansu a ƙasa a matsayin wata dama ta ƙarshe da aka basu ministan tsaron ƙasar ta yaman janar muhammad al-atifi shi ne bayyana hakan yana mai ƙada cewa ba da jimawa ba za ku ji labarin an 'yanto da birnin ma'arif to ƙasar saudiya dai ita ce cibiyar kaiwa yaman da al'umma ta hari wanda a halin yanzu ta shiga cikin wani yanayi saboda nasarorin da ake samu a kanta da kuma 'yan koranta a halin da ake ciki a wannan lokacin da ya saudiyar tana neman kowace irin nasara da za ta samu domin ta kawo ƙarshen wannan yakin da ya shiga shekara ta bakwai ta hanyoyin siyasa da diflomasiya yin hakan a zaton saudiyar zai sa ta ɗan tsira da mutuncin da ya rage ta hanyar lalubo hanyar diflomasiya domin ƙarƙara wannan yaƙi da ya ci dununta sai dai abubuwan da suke faruwa a yanzu a ƙasa a cikin ƙasar ta yaman na nasarori da mayakan na yaman suke samu da wuya saudiya ta sami damar cimma abin da take so sojojin kasar yaman dai da dakarun sa na ansarullah sun sake samun wata dama ta ƙara yin gaba daga ma'arib domin sake 'yanto da wasu yankuna na daban. shigar da sojojin yaman ɗin da dakarun sa kai na ansarullah suka yi a yankin gabashin balk yana nufin cewa sauran fagagen yaƙi za su fuskanci matsin lamba daga cikin irin waɗannan yankunan da akwai baida da kuma shibwa hakanan kuma yankin na falaj da yanke shi daga gundumar wadi sannan kuma zai zama share fage ne na shiga yankin kudu maso gabashin safir da rijiyoyin man fetur suke shimfiɗe a cikinsa wannan fagen dagar dai na ma'arib zai kuma buɗe wata hanyar da za ta sa sojojin yaman da dakarun sa kai su nausa zuwa mashigar shurura da ke kan iyaka da saudiya da wani sauyi da aka samu a cikin ƙasar ta yaman shine yadda sojojin wato kasar da dakarun kai suke samun nasarar kakkaɓo jiragen sama marasa matuki na abokan gaba musamman ma dai na saudiya wasu lokuta kuma hadda jiragen legen asiri na amurka jiragen yakin marasa matuƙi da saudiya take amfani da su dai ƙirar amurka ce da kuma ƙasar sin a cikin ƙasa da wata ɗaya an harbo irin waɗannan jiragen har guda tara a cikin sassa daban-daban na ƙasar taiman don haka a halin yanzu abokan gaba ba su da tabbacin ci gaba da samun bayanan da suke samu ta hanyar aikewa da jiragen yakin marasa matuƙi inda mafi yawancin ayyukan irin waɗannan jiragen da shine tattara bayanai da leƙen asiri. da hakan zai mai da su su zama makafi a fagen daga ta yadda ba su san abin da yake kai da komowa ba a baya hare-haren jiragen sama da saudiya da ƙawayenta suke kaiwa sun kawo cikas wajen hana sojojin ƙasar temun da dakarun sa kai nausawa da samun nasara a wannan fagen na ma'arif sai dai a wannan karan dakarun sun iya kaucewa da daƙile tasirin waɗannan hare-hare na sama daga jiragen saudiya marasa matuƙi da kuma jiragenta na yaƙi inda tsananta hare-haren da saudiya take ta saman bai sa dakarun na sa kai na ansarullah da kuma sojan yaman sun samu koma baya a fagen yaƙi ba aka akasin haka ma suna ci gaba ne da nausawa ciki. a cikin ƙasar ta yamman musamman ma dai a yankin da ke zagaye da ma'arif ƙabilu sun taka rawa kamar yadda akwai da wuce suke taka rawa a cikin duk abin da ke faruwa a ƙasar taiman inda suka taimaka wa sojojin ƙasar da kuma dakarun sa kai da ba su haɗin kai domin samun galaba a kan mayakan hadi abdulmansur da saudiya take ba shi kariya a wani sauyin da ke faruwa a cikin kasashen turai kuwa shine yadda ake samun wani yunkuri na ƙungiyoyin fararen hula da suke matsin lamba ga amurka da sauran ƙasashen turai da su dakatar da sayarwa da saudiya makamai saboda hana ta amfani da su akan al'ummar ƙasar yaman abin da ya rage wa saudiya dai shine ta rungumi gaskiya mai ɗaci ta kawo ƙarshen yaƙin da ta shelanta a kan ƙasar yaman da al'ummarta wanda ya haifarwa da wannan ƙasa asara mai yawa ta rayuka da kuma dukiya. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda kwarewar lokacin shirin namu. sai dai kafin mu karkare baki daya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma fitowa ta gaba inda za ku ji mu dauke da wani jigon kafin lokacin nake ke cewa mu kasance cikin koshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To yanzu kuma sai shirin mana gaba shirin nan na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkan kular haka barkan kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin ba tare da bata lokaci ba za mu je ga malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullah sashen Hausa na gidan rediyon Jamhuriyar Musulunci ta Iran. A ina muku fatan alkhairi sunana Ibrahim Dan Fulani Yayari mai Arsenal mazaunin karamar hukumar Warji a jihar Bauchin tarayyar Najeriya. Bayan kwana biyu ban samu shiga cikin wannan shiri ba to ina miƙa saƙon gaisuwa na zuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman jagoran wannan shirin Hassan Barka. Ina miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokaina irin irin su kadore digaga dan fulani wurji a shehu kashalla ilyasu yakuba digawa itas gadau ilyasu m ilyasu bulawa akwai umar bulama akwai bulama killume gallaba akwai muhammadu shaid abubakar akwai shugaba ilya mai kanti da shayi garkin daura akwai murtala da basu kaga dama muawiya musa musawa akwai lawan sade daura akwai umar babban yaya sabon gida kinunu sani yunusari da daukacin abokaina na najeriya zan yi amfani da wannan dama na tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar na miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga abokina Alkasin Agada Sunusi Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar akwai abokina Isuhu Mudattai da magaran jamhuriyar Nijar sunana Ibrahim ɗan Fulani Yayari mai Arsenal a jihar Bauchin tarayyar Najeriya ku tashi lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mu jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Rabi Alhaji Mamman wanda aka yi sani da suna Raba mai aski jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Ina ƙara maka godiya ta da kara babu dama da kuke yi domin ka sakon gaiso mu na karshen mako a ko da wani lokaci. Farawa zan soma da kukaran kanku ma'aikata na radio talabijin jamhuriyar musulunci ta Iran da kuma dukkanin tsoron al'umma da suke sauraron wannan shiri mai albarka. a faɗin duniya baki ɗaya da kuma waɗansu ma'aikata daga cikin radiyo da talabijin da suke cikin ƙasashe daban-daban inda muryar jamhuriyar musulunci take kaiwa baki ɗaya da kuma sauran al'umma ga baki daya musamman makwabta na duk inda suke masu bibiya da wannan shirin mai albarka ina ka musu saƙon gaisuwa da barka da safiya musamman ma ustaz mai shago eh, da abdulmalik mai shago da idrisa bawan Allah da kuma sauran al'umma ga baki ɗaya wanda suke bibiye da wannan shirin mai magana raba mai aski da magarar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum sashi Hausa na Jamhuriyar Musulun ta Iran. Mai magana Bube Man Jama'a Balwa Jihar Adama tare Najeriya. A idan yan fannin dawo da kwaba murin ida gaisuwa ta zuwa ga mai martaba hakimin Maya Balwa a Arduba Manga Dalil sai kuma shugabannin sashen fulatanci na muryar Najeriya kamar Usman Umar Tongo da abokan aikin sa Musa dubbo da kuma Saratu Usman Ubangari. Ina gaishe da Wakabir ma'aikaci a Radio France International sannan ina gaishe da shugaba Iliya mai shayi garkin daura ina gaishe da sanusi madatai da kuma rabe mai aski da dukkan mutanen da magaram da arlid da kuma tileberi ina gaishe da ma'aikatan tesbet jalingo radio taraba kamar su abakar adamu da kuma alhaji abakar sadin moyoyo sai kuma aliyu mama usmanu da karshe da matana dai radio abin sauraro daga bubai man jama'a balwa jihar adama tare najeriya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran. Mai magana Yunusa Musa daga nan kwarnaka jihar Maradi. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu domin in mika gaisuwa ta zuwa ga sahabi bawa ila da ke nan kwarnaka da Mubarak shi ma a nan kwarnaka da Ali wanda ake ce ma an sanyan sharshar da ke nan kwarnaka da Abdu Falke shi ma dukkan su a nan garin kwarnaka na gode. assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadora diga gadan fulani ward shugaban kungiyar dalakari muka cin jihar bauchi ina son ku bani dama mika sakon gaisuwa na zuwa ga can uwa da abokan arziki kamar su ilyasu yakuba digawai tasgadau ilyasu miliyasu gulawa isa jikan mai saje sama'ila dandore mutaka mtk shon takai tawal sani ta kai akwai wari malam bare bare zuwa nijar ba mai na hannami murmurtuwa baban gida ba fajewa ta kai iliya mai shaye mai kantin akwai iliyasu emiliyasu salisu na gaidan mai biredi shefu kashar lakafisa na zikiri akwai usman direban bajet gamji akwai abokina kongon mamela adamci akwai musa hadiri na suba da magaram akwai bala muhammed Damba da dukkanin masu sauraron wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga fulani wari assalamu alaikum bot iran tv wato muryar jamhuriyar musulunci ta iran sunana usaini sitar kasuwar kwalliya da magaram a jamhuriyar niger na shigo shirin zan mika sakonnin gaishe gaishe ga yan uwa da amina arziki eh da farko dai ina gaida abokina sunusi madattai ina gaida letoro mai isan sabakin likita sannan ina gaida mati dan kore sannan ina gaida alkasim da ke a garin agadas sannan eh, idan na koma najeriya akwai iliya mai shayi garkin daura eh, akwai abokina ahmad tarima da ke a jos din najeriya eh to da dukkanin dai masu sauraron wannan kafa mai albarka ta irar hausa da fata za ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu gidan rediyon muryar musulunci na iran da farko suna na haɗa ne kwamfuta mai yama local government kebis ta najeriya a yau ina sanne ku bani dama domin in miƙa gaisuwar ƙarshen mako ɗita ga mai gabatarwa wato hassan barka da ilahirin ma'aikatan gidan rediyon boh baya ga haka ina sanne in gaida sanusi maɗatte da magaran da yusuf maɗatte da magaran ba zan manta da kwamar elias yakubu daga ba da jihar bauchi akwai kuma isa jikan mai saje toro akwai kuma alhaji dan ashe mai fitila mai yama akwai kuma shehu adamu rijau akwai ado salati goma ga annabi rijau akwai kuma yunusu tankoba na yan baka jihar neja a ƙarshe ina gaida babban mai gida na injiniya manar musa jiga da fatas na lafiya na gode kwarai daga hada mai kwamfuta mai yama local government kebis ɗin najeriya Salamu alaikum sashen Hausa na VOS Tehran mai magana isu ne madatte da magarin jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar Nijar. VOS muna jin daɗi da kuke ba mu dama muna faɗa albarkaci da ra'ayi da ma zaɓi sanka. To yau ina so ku ba ni dama in yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko ina da sanu shigarin madatte akwai shugaba Ila mai kanti da shayi ga kin daura na hukwa mai faci letoro mai san soja mai adaidaita bakin likita ina da letoro <clears throat> ba zan manta da ya mai aski ba da raka ba akwai tasiri unguwar tudu ina gaida mati ɗan kore aure abdulaziz prezi unguwar share zauna da magaram ina gaida alkasim agadas akwai guberi zakin wata akwai banzema agadas ina gaida hada mai kwamfuta mai yama jihar kebbi ina gaida shugaba raba mai aski ina gaida dukkan mai sauraron gidan radio bh da wanda na faɗa da wanda ma ban faɗi ba abu in yi yawa dan yi yawa yan magana suka ce baya jin mai gode bh ku tashi laya mai magana isu ne madatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi laya assalamu alaikum wa rahmatullahi jamhuriyar musulunci ta hira juna na Muhammad Nasiru zan yi amfani da wannan dama da kuka ba mu ta gaishe gaishe na farko ina gaida shugaban wannan shiri Hassan Barka ina gaida Umar Sani ina gaida Sarut malam baba sannan ina isar da gaisuwa ta zuwa ga manyan malamanmu ina gaida shek abbas yahya ina gaida shek muhammad yahya ina gaida shek muhammad sallau ina gaida shugaban kungiya ta observatory je alhaji fijaji liman ahad ina gaida alkasim baba ina gaida dukkan wanda ke cikin wannan miliyoyin masu saurari ta shirin a tashi lafiya na ku muhammad nasiru ana jihar agaras assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyo ya ci hausa muryoyin masu saurari saurare barka da kokari barka daura haka barka da sallar juma'a to gaskiya yau muna so mu tofa albarkacin bakin mu albarkacin wagarana ta juma'a musamman ma kai hassan barka tare da su sun minti da abokanan aiki ko ba zan manta ba da shugaba raba mai aski akwai dj alisto ba zan manta da shi ba akwai lawal jan guru shugaba ne na radio liberté aminci akwai kuma mamman sani umaru shugaba na fadar gidan yaba annabi muhammadu a nan telebijin gaskiya akwai abokina yahaya dan baiwa akwai malam w akwai ustaz malam jibo a can bakin duwa ina kuma nan share akwai wanda ake ce ma malam iliya akwai Eh, jibrila mai zamani a garin so na da rana ina gaida duka mambobin cikin wannan gida a kaso a so kama mambobin gidan nan ina gaida su mai magana abdulaziz prezi daga nan birnin da magaramtar jamhuriyar nijar a tashi lafiya biyu ya ci hausa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyu ya ci hausa barkan ku da yini da fatan an sabko juma'a lafiya ta haka ina gaida abubuwan mai manja ba mai akwai a mai kwamfuta a zamanta da iso matsatte sanusi matsatte madattai akwai lawa alhaji abale wanda yake gadas da sunusi madatte da mustapha ranki lijan dabbobi a nan garkin daura ba zan manta da abdullahi kadamari akwai eh, zaki soja wanda yake saudiya akwai letoro mai sansu ne wanda yake nan bakin dutse da magaran akwai muji soja mai ta ne a nan da magaran akwai na agwa mai faci wanda yake nan bakin asibitin da magaran akwai sani letana mai gidan wanka wanda yake nan da magaran akwai alhaji mamman shehu shabu zar ne wanda yake na suna wanda yake ramfan hawa juju nan da magaran akwai kane na musa mai shayi da wace a nan ramfan hawa juju da magaran ba zan manta da mamman walikiya a nan da magaran akwai mai sauraron kusula naira mai nama da fatan allah ba shi lafiya ba zan manta da mata na ba a nan garkin daura na gode shugaba iliya mai kanti da shayi ne garkin daura Assalamu alaikum radiyon jamhuriyar musulunci na Iran. Ina gaida da farko duka 'yan ma'aikatan wannan gidan radiyo mai albarka. Sannan za ni unhwani da damar da kuka bamu e, eh, ta gaida 'yan uwa da amina arziki. Ina gaida Malam Hamus mai restoran da ke na Larewa kusa ga Wazirfa Zone A. Sannan eh, ina eh, gaida tsohuwa ta Amina wadda aka sani da anna ina gaida kuma duka mushanni wa'anda ke wazurfa ina gaida eh, mushe shebu eh, wanda ke nan wurin sura sannan ina gaida sani wanda aka sani da strong da musa wanda aka sani da mozu dukansu a nan sura ni ne naku mushaloli ado daga jamhuriyar niger a jihar maradi sai an jima. Assalamu alaikum gidan radio biyu ta Hausa mai magana ta siyo unguwar da magaran a jamhuriyar Nijar dangance da dama da kuke bamu duk karshen mako muke gaida yan uwa da abokanin arziki. To yau ma na shigo cikin shirin kamar haka da farko ina gaida da Sanusi na garin Madatai akwai Iso Madatai da magaran akwai shugaba Rabi mai aski da magaran akwai Alhaji Lawal Tafi da magaran akwai Letoro mai Isans da magaran akwai Nagwa mai Fati da magaran akwai Lawa Alhaji Abale Agada akwai sahabi bawa likita a kwarnaka jihar maradi akwai abdulaziz firezi akwai shugaba iliya mai shayi garken daura akwai kadora daga gaɗin fulani warji akwai yan tahir yan tahir jambulo akwai biyo ta hausa da dukkanin masu sauraron mu a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio VOA Tehran muryar Hausa kuna tare da shirka tare da gana a da jamhuriyar Nijar. Kamar yadda aka saba ba mu dama karshen mako muna miƙa gaishe gaishe ga yawa ga amina arziki yau ma zan yi amfani da wannan dama. Da miƙa ga gaisuwa ta zuwa gare su amina arziki musamman zuwa gare shi mai gida na yayi har tare daga nan bangaren kasuwar. Akwai ilisa mai shago Firizi na fada ra'ayin zacce kuma ina gaida abokina Sale babban yaro akwai fati Fatime ra'ayin zuci tare da na mamurorin mu na ra'ayin zuci ina masa fata alheri da fatan kowa ya tashi lafiya akwai babban amini na alaho ana ce mishi alaho mai unguwa a nan birnin agadas sai kuma tarayyar najeriya akwai hada mai kwamfuta na gaishe shi alherin allah kai ba na agwa bakin likitan dutse da magaran akwai alkasim nan birnin agadas akwai yakuba biniya a washe na gaishe shi akwai ibrahim bangaren kasotor ana ce mishi ibrahim shakwalata akwai abokar mai zare biyo ta hira na tashi lafiya to da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. to za a gyara zama domin a saurari shirin na kashe wato shirin nan na shiriyar alkur'ani شرير القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haruwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkan mu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar alkur'ani idan masu na tare da mu har yanzu muna cikin bayyana ayoyin da ke cikin wannan sura suratu swad kuma idan kuna tare da mu a yau za mu ci gaba ne daga inda muka dakata kuko muka tsaya a wancan lokaci insha Allahu za mu fara sauraron wannan aya aya ta tara a cikin wannan sura suratu sad mai albarka da muka saukar maka da shi domin su yi tunani game da ayoyinsa don kuma masu hankula su wa'azantu. To a cikin shirin da ya gabata mun yi ƙoƙarin bayyana cewa tsari na halitta da kuma tsari wanda Allah ta'ala ya kawo na ba da lada da kuma yin ukuba dangane da mutanen da suka saba ko kuma suka bi al'amura din da ubangiji subhanahu ta'ala ya umarta to wannan duk ya tafi ne a bisa asasi na haƙƙoƙi da kuma adalci to saboda haka ubangiji subhanahu ta'ala bisa wannan ne yake sakawa waɗanda suka kasance masu binsa masu bin umarninsa sai ya saka musu da alheri su kuma waɗannan waɗanda suka kasance suna kaucewa umarninsa shi kuma ubangiji a bisa wannan adala ne wannan adalci ne yake yi musu uku ba to wannan aya da muka saurara ci gaba ne da waɗancan ayoyi da suka gabata a wancan shiri ubangiji suna ta'ala yana cewa alƙur'ani littafi ne wanda aka saukar da shi domin ya bayyana wani hadafi na halitta hadafi wanda allah subhanahu wata'ala yake so ya isar ga al'umma kuma shi alkur'ani wani tushe ne na shirya wadda za ta iya ɗaukaka ɗan adam ya kai ga wani matsayi a rayuwa to amma allah ta'ala yake ishara da cewa shi alkur'ani daga waɗannan mutane waɗanda suke tadabburi a cikinsa suke amfani da hankulansu suke tuntuntuni wajen fahimtar ayoyinsa suke neman wani shirya daga cikinsa to irin waɗannan ne alkur'ani yake amfanar da su domin su ne waɗanda suke ciro hukunce-hukuncen allah subhanahu wata'ala waɗanda suke cike da hikima sai su bi wannan hukunce-hukunce su sanya su a rayuwarsu sai rayuwarsu ta zama cike da sa'ada to domin shi dan adam wanda ya kasance gafalalle daga barin ubangiji ya kuma zama gafalalle hatta da gare da rayuwar kan kansa to hakika irin waɗannan waɗanda suka shiga wannan hali na gafala to kuwa lalle matattu ne su ko da kuwa a zahiri za ka gan su rayayyu to amma lallai ta wannan hanya na kwakwalwa da ba sa amfani da ita lallai su matattu ne su to a nan wannan aya da muka saurara cike ta da wasu shirya waɗannan shirya da ke ciki akwai na farko cewa hadafin saukar da alkur'ani shine a yi ta dabburi a yi tuntuntuni a cikin ayoyin allah subhanahu wa ta'ala duk da cewa tilawa ɗin ayoyin ita ma tilawa ce wacce take mai muhimmanci akwai albarka a ciki kuma tana ainihin raya rayuwar ɗan adam to amma ta daburi ɗin nan da tuntuntuni shine mafi ainihin a'ala a cikin ayoyin alkur'ani abu na biyu shari'a ta biyu da za mu samu shine cewa saɓanin yadda waɗansu suke tunani cewa wai wahayi baya tafiya tare da kwakwalwa ko kuma hankali na dan adam to sabanin haka lalle wahayin allah subhanahu wa ta'ala tafiya yake daidai da hankalin dan adam bai saba hankali ba kuma a cikin alkur'ani babu wani abu da za ka samu wanda ya saba hankali hakika ma za a iya cewa wahayi wani abu ne ya zo da shi domin ya raya hankulan dan adam allah ta'ala ya saukar da wahayi ne domin ya raya hankali na ɗan adam ya zama ya shirya da wannan hankali ɗin zuwa ga ɗaukaka zuwa ga wani guri wanda zai samu sa'ada saboda haka kenan duk wanda bai amfani da kwakwalwarsa ba to lalle irin waɗannan suna cikin fagamniya ne shirya ta uku da mu samu a wannan aya muka saurara shine cewa ma'abuta hankula ma'abuta tuntuntuni a cikin ayoyin alkur'ani to lallai su ne waɗanda suke aiki da hukunce-hukuncen Allah suke bin dukkan umarnin Ubangiji da suka zo a cikin wannan littafi mai tsarki. To yanzu bari kuma mu saurari ayoyi na talatin zuwa na talatin da uku daga wannan sura suratu swad. muka kuma yi wa dauda baiwar ɗa Sulaimana. Ni'mal abdu da aka jera masa ingarmun dawakai masu tsayawa da ƙafa uku da yamma. فقال sallar har sai da rana ta ɓuya a bayan shamai. Roduha alayya faƙafi kamar Ya Ku dawo min da su sai ya rika sararsu ta kafafu da wuyoyi. waɗannan ayoyi da muka saurara abinda suke bayani suna bayani dangane da wani ɗa mai suna suleiman wanda allah subhanahu wata'ala ya baiwa annabi dawuda allah ya ba mu labari wannan ɗa kamar yadda shi annabi dawud ɗin yake allah ta'ala yake nuna mana cewa bawa ne managarcin bawa ga ubangijinsa subhanahu wata'ala ta'ala wanda yake komawa a kowane lokaci zuwa ga Allah ta'ala to bayan wannan sai Allah ta'ala yake nuna mana wata ɗaukaka da wata ƙudura ta mulkin da ya baiwa annabi suleiman sannan yake ba mu labarin runduna da Allah ta'ala ya ba wannan bawan Allah suleiman hatta da wasu dokuna da ya bashi kuma dokunan nan ya kasance Allah ta'ala yana yi mana ishara da cewa shi Suleman suleiman a wani lokaci da ya zo ya ga cewa ga dokunan nan ga kuma waɗansu wanda suke rundunarsa a haya akan wannan dokuna suna sukuwa suna zuwa suna komowa sai ya kasance yana kallon sai yana jin daɗi to maimakon shi annabi suleiman ya shiga cikin wani hali na ɗagawa da takabbur da girman kai so a'a bai shiga cikin cewa ya samu irin wannan mulki da waɗannan runduna da yake tattare da su ba maimakon haka sai ya kalli waɗanda ke kusa da su ya kalli waɗanda suke kusa da shi yana cewa lallai ni ina amfani da wannan runduna ina kuma son waɗannan dokuna ne saboda allah subhanahu wa ta'ala domin waɗannan za su iya kasancewa wani tushe na tabbatar da wato tsaro a cikin al'umma saboda haka kuma za su iya zama wani abu ne da za a yi amfani da su wajen yin jihadi da yakar makiya abin da annabi suleiman alfaharinsa da wannan runduna kenan alfaharinsa kenan da waɗannan dokuna suleiman sai ya kasance yana kallon waɗannan dokuna suna sokuwa suna zuwa suna dawowa yana ta kallon su har ya ba da odan cewa ko kuma umarnin cewa a je a sake bayan sun tafi kenan sun yi nisa sai ya ce a je a sake dawowa da su aka sake dawowa da su ya tashi da kansa ya je yana sa hannu a kansu yana shashafa su alamar cewa yana da alaka mai kyau da waɗannan dokuna yana jin daɗin kallon su kenan wanda dama duk waɗansu waɗanda suke ma'abuta dokuna abin da suke kenan in sun sauka daga kan doki za ga suna shafa wuyansu suna shafa su suna jin daɗi to shi ma sai kasance yana yin irin wannan yana nuna alakansa yana kuma nuna godiyansa dangane da yadda suke abubuwa da inda suke a ainihin tare da shi to wannan abin da ya faru kenan dangane da a takaice wannan kisa ko kuma wannan wani bangare na wannan ayoyi da muka saurara da Allah ta'ala ya mana ishara dangane da annabi suleiman da waɗannan runduna da yake tattare da ita ta dokuna da sauran waɗanda suke tare da shi to abin ban takaici akwai waɗansu maganganu da ake faɗa dangane da waɗannan ayoyi ta yadda waɗansu suke fassara su da wani abu wanda za a iya cewa bai dace a yi alakanta shi ga annabi suleiman salam ba waɗansu misali suna nunawa a cikin wasu littattafai musamman suna nuna cewa wai annabi suleiman salam a lokacin da yake kallon waɗannan dokuna ya yi nisa cikin kallonsu har sai da rana ta zo ta faɗi bai yi sallar la'asar ba to saboda haka daga baya sai ya yi yawan firgigit ya ce to ashe lokacin sallah ya wuce sai ya roƙi allah ta'ala ya dawo masa da wannan rana domin ya samu ya yi sallar la'asar sai allah ya karɓi wannan roƙo nasa sai aka dawo masa da ita wato sannan ya tashi ya sallah ta la'asar to wannan wani abu ne wanda fi sabilillahi hankali na dan adam ba zai iya fahimtar wannan magana ba domin cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya yabi wannan bawan allah ko da mutum wanda yake ba kamar annabawa irin waɗannan ba ya za a yi saboda doki saboda ya tafi wajen doki yana kallon doki har a ce lokacin sallah ya shige wai bai tashi ya je sallar la'asar ba bawan allah irin suleiman wanda allah ya yabe shi ya yabi mahaifinsa ma kuma irin waɗannan maganganu su ne waɗansu daga cikin makiya musulunci suke amfani da su suna nuna cewa kamar ainihin a cikin addini ko kuma irin wannan annaba ga su suma sun bar sallah sun bar kaza sun bar kaza to wannan ba abin haka yake ba lallai a cikin tafsirai na ahlul baiti na mabiya ahlul baiti ba a kawo wannan kisa wannan kisa bata inganta ba to a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta za mu ɗauki darusa da shiryar da take tattare da shi shine cewa mafi girman makami na ɗan adam shine wato ya kasance bawa a wajen Allah subhanahu ta'ala ya kuma kasance mai komawa zuwa ga Allah a cikin kowane al'amari nasa to wannan kuma saboda haka ne ma alkur'ani a kowane lokaci yake sake maimaitawa wannan kalma ta abd maimakon ya yi wani magana dangane da annabawan Allah za ka ji yana zancen abdu abdu yana nufin bawa dangane da ainihin waɗannan bayi na Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah ya aiko su a matsayin annabawa shari'a ta biyu da za mu ɗauka shi shine cewa idan muka yi dubi zuwa ga waɗanda za a iya cewa wajen kawo tsaro da kare al'amura na tsaro za mu ga cewa ɗaya daga cikin ayyuka nan masu muhimmanci na mahukunta a ko'ina suke shine su kasance sun tabbatar da tsaro ga al'umma to saboda haka ne ma za mu ga cewa dukkan wasu abubuwa waɗanda za a iya aiwatarwa na tabbatar da kayan da za a samar na tsaro ɗin wasu abubuwa waɗanda ake bukata don tabbatar da tsaro suka zama abin so ne a cikin kowace al'umma domin shugabanni su kasance sun ɗauki wannan darusa kamar yadda annabi suleiman ɗin nan yanzu gashi dokuna ne da runduna yake kallon su ya tanade su kuma ya nuna abin da ya sa ma yake da alaka da su domin tabbatar da tsaro ne a cikin al'umma to saboda haka shekenan ko nawa aka kashe wajen tabbatar da tsaro na hakika to wannan wani abu ne abin so da kuma tabbatar da tsaro ɗin ya zama na an samu runduna tabbatacciya wacce take mai kishi da za ta iya kawo dukkan wani ƙarshen waɗanda suke makiya na wannan al'umma ɗin a kowane lokaci darasi na uku da zamu ɗauka shine cewa samun wani abu na mulki da kuma wani abu wanda zai kasa iya cewa mutum yana da shi na fawa ɗin da yake da ita a matsayinsa na mai mulki to in har wannan ɗin ya kasance yana yi ne domin ya kasance bawa ne shi salihi na Allah ta'ala to irin waɗannan mutanen salihan bayi su suka fi cancanta su kasance sun rike irin wannan ragama ɗin su suka kasance su riƙe mulkin da za su zama suna tafi da al'umma bisa adalci da kuma tabbatar da tsaro kamar yadda Allah ta'ala yake bukata to waɗannan kuma su ne za ka cewa makiyama ba za su samu dama su zo su kasance sun shigo cikin al'umma sun yi tasallade akan al'umma ba domin irin waɗannan su waɗanda suke tare da Allah a kowane lokaci ba abin da suke yi illa neman yadda Allah ɗin da kuma tabbatar da abin da Allah subhanahu wata'ala yake bukata kamar yadda annabi Suleiman ya kasance to a takaice waɗannan su ne shiryen da za mu samu a cikin ayoyin da makaranta to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai kuma a cikin shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin to ne maka kawo ƙarshen dukkanin abubuwan da muke ɗauke da su a zangon shirin namu na wannan safiya to amma kafin mu kwana da ko baki daya mu kirkire sai mun sake sauraron wasu daga cikin labaran da aka saurara tare da Hassan Barka Ministan harkokin wajen Iran ya isa Islamabad domin halartar taron gaggawa na ministocin harkokin waje na kasashe mambobin kungiyar kasashen musulmi kan Afghanistan. Taron na yau Lahadi zai tattauna halin da ake ciki na jin kai a Afghanistan a Islamabad. baya ga ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar ta oic wakilan dandandan na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da suka hada da bankin duniya da asusun lamani na duniya za su halarci taron da pakistan ta shirya ministan harkokin wajen pakistan shah mahmud ƙureshi ya bayyana cewa amurka rasha china da kuma tarayyar turai za su aika da wakilansu na musamman kan afghanistan zuwa taron na yini guda ministan harkokin wajen afghanistan amir khan mutaki wanda kungiyar taliban ta naɗa shi shi ma zai halarci taron mataimakin shugaban tawagar pakistan a iran ali ansar zaidi ya shaida wa tashar plus tv ta iran cewa taron na da nufin nuna goyon baya ga al'ummar afghanistan ya karar cewa dole ne mu taka rawar da za mu taka wajen shawo kan lamarin da kuma kyautata halin da mutanen afghanistan ke ciki musamman ta fuskar karancin abinci da matsugunai da durkushewar tattalin arziki to da wannan ma kawo karshen shirin namu baki daya sai idan allah ya kai mu can an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin a zangon shirin mu na rana amma kafin wani lokaci a duka dukkan waɗanda aka je muryar su tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara kuma ya karanto labaran duniya ne dan jagoranci ragamar gabatar da shirin na tsawon sa'a guda ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.